wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da yaddarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi malam salu ramma. da ke nan hospital islah wadan dutse na hospital wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin iya sunna na babban malamin musulunci a shek usman ibn fodi allah ta'ala muke roƙon ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shine karatunmu na tamanin da bakwai cikin jerin gwanon karatuka wannan littafi mai albarka idan yan waza suna muna cikin albabu samin wal ishirun fi bayani tsariki sunnatil muhammadiyyati fi babin libas babi na ashirin da takwas wanda yake karantar da mu tafarkin suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a babin tufafi wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi min al-bid'i shaytaniyya da bayanin abin da mutane suka kirkiro a cikin sanya tufafi na bid'a shaytaniya Allah ka tsare mu to malam yayi bayani game da tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yana fifita sanya farin tufafi mazala sallallahu alaihi wasallam tufafin shi bai sanya hannun rigar shi yayi tsawo ko fadin ya fadada duk da zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sa sa tufafi irin tsarinmu dogon riga da kwala da dogon hannu da aljihu duk ba su da wannan to amma ana kiyasin tufafin sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokacin da tufafin mu sai a gaya mana abin da ya dace mu da abin da ya dace mu nisanta to cikin tufafin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai yin rawani rawani yana da cikin al'adar larabawa tun kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo sai ya tabbatar da shi kuma ya girmama shi shi yasa malamai da sarakuna da alƙalai da jagororin al'umma suke yin rawani don su bambanta da waɗanda ba su ba. To shi kan shi rawani akwai tsari bayan da kake so za ka yi ba kuma bayan da kake so za ka bari ba. Malin ya bayyana mana ana so mutum ya naɗa kan shi da rawani, kuma ana so ya ainihin saki rawanin a baya ko a kirjinsa ma'ana ko ta baya ko ta gaba kamar yadda kuma ake sanya naɗa sa, kamar yadda sarakuna suka yi sai dai rawanin sarakuna ya bambanta da na malamai na sarakuna za ka ga suna rufe bakinsu wani lokaci har da hancinsu amma malamai su in suka naɗa kansu suna kewaya shi ne a wuya sassake shi a baya sai malamai suke cewa kuma duk wannan raunukan da kuke gani fa akwai hikima menene hikimar da isa sarki in yayi rawani yake rufe bakinsa menene hikimar da isa malami in yayi rawani baya rufe bakinsa hikimar da isa sarki in yayi rawani yake rufe bakinsa ba a son sarakuna da yawan magana kuna ganewa bakin su arfe yake domin idan suka yi magana ɗaya doka ce hukunci ne in suka zama suna yawan surutu sai arena rena su kima su ta zube. aka sun malamai su kuma malamai bakinsu a buɗe yake da safe da rana da yamma da daddare ko ina sai sun yi magana shi yasa suke sakin wato ba sa rufe mene ainihin bakinsu kuna fahimtar wannan amma in aka naɗa kai to ana son a kewayo da shi ta wuya za ku ga malaman sakkwato sun fi yin haka kuna ganewa shi sa ko sarkin musulmi da yake shi sarautar shi ta malinta ce ta kujerar ɗan fodiyo ne baya yin ba kwa ganin sarkin musulmi ya rufe bakinsa domin shi rawanin shi na ku ne na malamai ne an fahimci wannan da kyau to muna bayani akan rawani sannan mala ya ce ba a son mutum ya yi kewaye kewaye shi ne rawanin alƙalai a yau a kewaye kai ba a sake shi ba wasu malamai suka ce rawani shaidan ne wasu suka ce rawani ne na masu ɗabi'ar luwaɗi to wannan a zamanin da ne, mu a zamaninmu yanzu gaskiya rawani ne na alƙalai da kuma ƙananan masu sarauta masu unguwanni su ne kafa a fadar sarauta to za ga suna yin naɗi suna kewaye kansu ba tare da sun ainihin saki rawaninsu ba to muna nan dai akan bayanin yadda ake rawani ko to za mu tashi inda mala yake cewa ƙalal ƙarafi rahimahullah ɗaya daga cikin malamai magabata imamul ƙarafi Allah ya fi rama yana cewa ma afta malikun hatta ajazahu arba'una muhannikan al'imamu maliku bai fara bada fatawa ba sai da malamai arba'in masu rawani suka ba shi dama kuna ganewa a wannan fantas ɗin karatu ne mai yawa na farko ashe ba da dayan karatu ba ne ko za ka naɗa kanka malami kana wa'azi kana yin fatawa sai in malamai sun baka shaida sun baka certificate sannan zaka yi zaka bada fatawa wannan shine tsarin malaman da kuma ba malami ɗaya ba sai malamai arba'in kuma arba'in ɗin nan kowa sai ya jinjina ka ya ƙwanƙwafa ka ya ɗauke ka ya tsaura ka a kan sikelin ilimi ya ji nauyinka sai ce to je ka ba da fatawa amma kun ga yanzu babu wannan wayarta kawai ka iya siyan lasifika ka sai lasifika shi ke yanzu ko ba ka da lasifika in dai kana da waya to ka zama mai fatawa don a cikin ɗakin shi kawai sai ya saki fatawa babu abin da ya dame shi da kun ga shi isa ilimi yake shan wahala a da idan mutum ya karatu a jami'an musulunci ta madina shekara arba'in da suka wuce zuwa sama da haka idan ka gama digiri certificate ɗinka suna rubuta maka a sheikh fulan ibn fulan sheikh wane ɗan wani ka tafi garinku ka yi tafatawa. fatawa so da karatun ake yi da gaske amma yau da gobe ilimi yana yin rauni yanzu aka gama digiri ka gama master ka gama phd ka zama dakta in za su baka certificate sai su rubuta a wane ɗan wani ɗalibi wane ɗan wani, je ka ci gaba da karatu shi yasa ku lura da mafi yawancin ɗaliban ilimi malamai waɗanda suka amsa sunan malamai a yau sai ka ji suna cewa mu ɗaliban ilimi domin wasiyar da aka yi musu kenan da suka gan makaranta kai ɗalibi ne amma yanzu sai ka ga wani kawai yana ganin ai shi malami ne in ka ce mai ɗalibi haka da kake mai wai da ka ce mishi koma ka yi karatu ko kuma ka zauna da malam wani a'a wai hasada kake mai baka yadda ya zama malami ba Sai idan duk duniya ta zama kaya ta yadda ka zama malami in kai ba malamin bane aikin banza ne bal insanu ala nafsihi kai ka fi kowa sanin kanka an gane ko to imamu malik bai fara ba da fatawa ba sai da aka ba shi dama mutum nawa arba'in kuma arba'in ɗin nan dukkansu masu rawani da kewayen makogoro kuna ganewa ma'ana ashe duk malaman da in sun yi rawani suna kewaye mai haɓarsu kun gane ko wa ma hakahul qarafi rahimahullah da abinda imamul qarafi ya hakaito min anna malikan rahimahullah cewa lalle al'imamu maliku Allah ya ne rama ma afta hatta ajazahu arba'una muhannikan ma'ana bai fara bada fatawa ba sai da malamai masu rawani arba'in suka ba shi dama dalilun ala annal azbata duna hadinki ya kharuji biya anil makruhi wannan yana nuna idan mutum yi rawani ya saki jelar rawanin bai yi kewaye makogaro ba to ya kharuji biya anil makruhi yana fidda yin hakan daga makaroji domin li'anna wasfahum bit tahniki da aka ce malaman suna naɗa wuyansu da rawani dalilun ala annahum qad ista'saruhu bihi an gairi ya nuna cewa sun fifita in kai rawani ka kewaye wuyanka akan kai ka kewaye kuna ganewa kun ga buyan za a zariya ma kusan rawani fa sunan shi Allah ya ji kanshi kusan malaman mu ba sa rawani haka kowa kawai yake kanshi a buɗe to gaskiya hakan ba wai laifi ba ne amma dai ba kamala ba ne wannan ya ja an wayi gari har limamin juma suna hawa mun bari ba rauni na gaya muku na taba ganin limamin da ya hudu ba da riga mai gajeren hannu sai ka ce za ka yi mai nysc hudu ba juma ai in ba kofas ba su ya kamata a yi ma ko kofas to kamata ya yi in za a yi limancin juma'a girmama yanzu idan ka tafi bariki sojoji limamin juma'a ranar juma'a babban riga da jamfa da wando da alkyabba da katon rawani da sanda yake hawa mumbai shi soja ne kuma mamun rotiri ne kuma a cikin bariki da bindigogi gabas da yamma wannan yana da cikin girmama ilimi shigan malami yana da ta'asiri an gane ko to da malamai na imamu maliku suna yin naɗi kuma sun fifita wannan naɗin akan wani naɗi da ba irin shi ba wa illa in ko ba don suna ganin yin wannan kewayen na makogoro yana da fa'ida ba ba ma kana mutane ki? ba ba ma kana ne bitaniki fa’idatun to da aka ce sun yi rawani sun kewaye wuyarsu ashe ba fa'ida inda bai da amfani ba za su yi ba me nuna kuma muhimmancin shi dukkaninsu arba'in haka rawaninsu yake idil kullum ya shari ona fili duka malaman sun yi ishtimai a sun yi tarayya a kan yin haka ƙwada sayidi abu muhammad rahimahullah ɗan ah, kodiyo ya ce jagora na mai gidana abu muhammad Allah ya mishi rama ya kulu yana cewa innamal makaru fil imamati abinda aka karanta a rawani allati laysat bihima wala bi ahadihima shine mutun yayi rawani kuna tare da ni bai kewaye wuyan shi ba kuma bai saki rawanin a gaba ko a baya ba wani iri kenan yayi kewaye idan aka ce kewaye aka yi shuru shine a naɗa ba a sake ba kun gane ko fa’in kana ma'an idan mutum ya yi rawani ya kewaye wuyan shi kuma ya saki rawanin a baya ko a gaba fa kamar to rawani ya cika Filin kisali bi sunna wajen wato Filin kisali sunna ya fi kamala wajen dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in duhu ma. amma idan mutum ya yi rawani ya kewaya makogoron shi bai saki bayan ba ba da biyi an anil makruhi to in yi haka bai yi makruhi ba in so samu ne a yi duka biyu in duka biyu bai samu ba fa a yi ɗaya kuma da wahala a ɗabi'ar rawani ka ga mutum ya kewaye kan shi da wuyan shi bai saki ba da wahala an gane ko to idan ka dawo kuma raunukan da mutanenmu suke yi a yau za ka ga wani in yi rawani zai fidda kunnuwa guda biyu wani ya fidda kunne ɗaya wani kunnan a gefen dama wani ya fidda shi a tsakiya wani ya fidda kunne a keya duka fa ba ganin dama ba ne duk wanda ka an yi da yaren shi duk wanda kaga ya yi rawani ya fi da kunnuwa biyu ɗayan biyu ne in ma sarki ko ɗan sarki kuna ganewa sarkin zazzau zai wannan rawani, ‘ya'yan shi za su yi ‘ya'yan shehu za su yi duk zuri'ar da babansu ko kakansu ya sarki kuna ganewa to zai za su yi wannan rawanin amma yanzu sarkin tudun wada ba zai yi ba domin shi sarautar shi ba ta gari ba ne baki ɗaya idan ka ga wanda ba shi ba kunne ɗaya zai yi a dama ko a hau malamai malaman sokoto idan suka yi rawani suna fidda kunne a keya ta baya to in ka gama mutum ya yi rawani ya fidda shi ta baya malami ne ba sakwaci idan kuka ga ya yi rawani ya mai tozo ya mai kunne a tsakiya malami ne In ma ba kano in ma ba zazzagi kuna ganewa kowanne da yaren shi kamar alkyabba ne ai waziri ya yi ishara duk wanda ba sarki ba in ya sa alkyabba mai ƙoƙuwa na farko dai duk wanda ba sarki ba bai shiga fada da alkyabba kuna ganewa shi isa bara ko bara waccan sarkin kano sunusi ya je tafsiri sai ya zama malamin da yake yin tafsirin ya sa alkyabba yana cikin tafsiri sai ga mai martaba sarkin kano ya shigo yana ganin ya shigo sai ya kwaba alkyabba shi sai ya aji domin sarki kada yake sa alkyabba sai ɗan uwan shi sarki shi kuma sarkin kano sunusu saboda karamci sai ya 'Dan menene za ka cire rigarka alkyabbarka ainihin ma fadar kaci tun da ka cire sai shi kuma sarkin kano ya cire tashi alkyabbar sai ya ma malam kun ga girmamawa kenan kun gane to idan kuma ka sa alkyabban nan ba za ka fa kokuwa karfa kanka ba za ka bata a baya ne babu mai sa mai kokuwa sai sarki shi shi ma sarkin kuna tare da ba zai rufa kanshi da kokuwa ba sai ranar sallah duk ranar da ba ranar sallah ba to wannan ƙwaƙuwar ta baya tana baya ne amma ranar sallah sai ya rufa kai shi ya rufa rawani da ita duk waɗannan abubuwan kana ganin su suna da tasiri kasan al'adunku ku san shari'arku ku san tsarin su Allah ka taimake mu sai na ce in ji ni ɗan fodiyo in ji ɗan fodiyo Ƙala ba'dul mutaakhirina wasu malaman ƙarshen zamani suna cewa innal imamata duna tahnikin wa duna azbatin ja'izatu laysat bi makruhatin wasu malamai suna cewa mutum ya rawani bai naɗa wuyan shi ba bai tsike halal ne bai makaruhi ba sai dan fodiyo ya ce wa tsawab zancen da ya fi dacewa ma ta kaddama abin da ya gabata menene ya gabata in an yi rawani a sake shi kuma in so samu ne bayan an sake shi a yi mai a kewaye wuya wannan karatun fada ake yi muku kuma ta karku ɗauka fa zai tafi a istan ana nufin bana a kayan sallar da zaki ma mijinki ya haɗa da rawani kayan sallar zaki mai 'ya'yanki ya haɗa da mene rawani idan yaro aka yi mai rawani ya sa babbar riga zai dinga jin kamala yana jin cewa ku shifa babban mutum ne Jawa wahala ka ga yaro da babbar riga yana kwallo da ita yana jin shifa yanzu shi wani algafata malam ne ko algafata yaro ne ko algafata yaye ne ko algafata kani ne shi shi ma to ku saba da yi mai ‘ya'yanku sutura na kamala musamman ga sallah ta kusa in zai yi musu babbar riga inda hali in ba hali a musu dogon riga amma yaro je idi da shat ba daidai ba ne ba haramun ba ne amma dai ba kamala ba ne mala ya ce wa ƙari na ƙala malikun rasimahullah imamu maliku ya naƙalto annahum kanu yahtammuna hatta taqlu as-suraya sun kasance wato suna yin rawani har sai wato tauraruwa Suraya ta fito wa ma'ana zalika ma'anar wannan magana anna quluha yaushe ne tauraruwa surayya take fitowa innama yakunu fi zamanil su tana fitowa ne a lokacin zafi fayuzayyilu naha an sai su ainihin kara hasken wannan tauraruwar da rawaninsu kuna ganewa haka ce tsorayya wata tauraruwa ce mai haske da take fitowa a lokacin zafi taurari kowane tana da suna akwai zara wanda za ka ji ana cewa da kaga zara wata tauraruwa da za ka ganta kusa da wa wata ita kuma taurariya wata taurariya ce mai haske ita ba wata ba ce amma tana da hasken da ya amsa sunan mai haske kuna ganewa wa min zalika ma da cikin bid'o'a da ake yi takbirul ama'imi girmama rawani hatta tabluga ila haddil kibari shani'i har girman rawanin ya kai girma abun muni kamar rawanin yarbawa malaman yarbawa na ƙauye za ka ga bere ya yi rawani ya kai haka gwangwane mai za ka gan shi kamar turmi inda al'adar su ce can a gurinsu in suka yi ba laifi ba ne amma mu a gurinmu ya saba ma ya saba tsabi'a an gani ba son kai rauni ya zama gwangwame ne kaman ka ɗauko taya wani rawani shi kaman ya ɗaura taya saboda me girman shi mala yace to bai kuma kamata ya rauni ya zama gwangwame ne haka ba wa wa bid'atun makruha yin haka a ce makaruhiya wasu ila abu muhammadin abdulaziz ibn abdulsalami rahimahullah an tambaye abu muhammad abdulaziz dan abdulsalami allah ya mai rahama هل في لبس هذه الثياب الموسعة الأرجان والأمائم الكبيرة بأس أو بدعة ما أكت شن سن يتفاتي من يمن الموسعة كغمت ياسا ريغا تنا جنكسا kuna ganewa hannun riga an yi shi fafce yake yanzu idan ka je manya-manyan inda ake sai da riguna a kota riga ake ce mata gunna gunna take ko ne? ita a cikin kawon rago take kawon sa take a ina take cikin kawon sa take idan aka ɗinka ta aka gyara ta aka ninke ta za a sa ta a cikin ƙawon sa sai a rufe ta ɗan ƙoƙo ƙonin shagon mun tara akwai ta ko shekar jiya na ga wani ya sai guda biyu wata yin riga ce da ba a buɗe ta da ka buɗe ta kasiya kana buɗe ta kasiya haka nan za ka siye ta haka tsarin ta yake amma da mai riga ce ta wane da wani duk wani anikan lahu ɗan unguwa ɗan haka haka dama shi ba siyanta zai ba akwai kuma buɗaɗɗiyarta wadda za ka zaɓa ka dirza babban riga ce dubu ɗari takwas wata miliyan biyu wata miliyan ɗaya da rabi gwargwadon dai kudinka iya shagalinka ko irin waɗannan riga za ka ganta wata irin wawukekiya ce kamar ƙofar doka ta buɗe haka Yake na kitab da ke tambayar ɗaya daga cikin malamai wasu sanya irin waɗannan kayayyakin babu laifi kamar leshi ne kuma akwai leshin miliyan hudu miliyan biyar shi talaka shi ne bai sani ba an gane ko amma masu kudi suna sa kayan an gane ko to sai aka tambaye wannan malamin wal ama'imal kabi mukabbara da rawani da ake girmama su a yi su katin kata ba'atun in aka yi haka an yi laifi au bid'atun ko yin haka bid'a ne tasta'tibu tawbihan fil qiyama tana sa abinda zai biyo baya a tozartar da mutum ranar tashar kiyama domin akwai abinda in kai a nan duniya ka buɗe a tashar kiyama kaskanta za ka yi wal mubalaghatu fi tahsinil khiyafa da mubalaga wuce gona da iri wajen kyautata ɗinki kaga malam riga tun daga wuyanta har kafanta aiki da maza ke yin wannan sarakuna su ma sarakunan ƙurewa a riga shi ne afka ɗaya ita afka ɗaya da damun ba mai sa ta masu sarki wadda take binta afka biyu har ka kai afka tara muna da wundiya muna da kaza muna da kaza duk turani wanda aka san mu muka taso a ƙasar hausa yanzu an wayi gari akwai ɗinkin da ake yi idan shadda ce ta zo da fulawa duk kwada fulawa sai an bita da aiki na maza mata suna yi pons da ake sawa abu a tamfa duk fulawa ya mushi pons so sai ma da yake wannan wuce gona da iri da ake wajen ɗinki har ya zurru bi alil wara'i abla yana cutar da masu wara'u ko bai cutar da su aka ce wara'u su ne da gudun duniya wato ku bani hankalin ku nan shi musulunci ba bai so ki fito ku caka ko za ku da kowanka ba ta yi da ta zo na kusa da kai sai ka dan motsa sai ga ta koma gefe ko kuma ba a zama kusa da ita saboda tana wari musulunci bai yadda da wannan ba kamar yadda kuma ba ba a so ka zama kifi kullum kana ruwa a ce shi kai zikiri yaushe ka nemi abinci yaushe kai tarbiya yaushe kai kaza yaushe kai kaza kamar da ba a so ka sa kaya kaskantacce kuma ba a so ka dinga budawa kai kullun dinki kullun dinki kullun ɗinki. Allahumma sai dai in ya zama sana'ar ne akwai waɗanda za ka ga suna yawan sa kaya domin sana'a duk rigar da ka sa wani zai gani kai cire mu a cikin waɗannan na san akwai wanda ana cinikin rigar jikin shi a yi ciniki fes ya juya ya zuwa sai ce to ɗan zauna sai ruga guje zai je cire su da ya ba har an saba kun ba a kyama rigar shi ma da ka gani da riga kawai ta siyarwa ne to kaga wannan babu laifi za ka yi sa da sabu ka sa rana ka sa da dare a matsayin mai sana'a kake yi amma kai ba sana'a kake yi ba kana da kaya set dubu biyar set dubu hudu sai dubu ɗaki guda kaya wata la'alanta ya kai rabin masallacin nan ɗakin takalma daban ɗakin gwargwaro daban ɗakin ya zama kuma saman hankali ta sai aka ce irin wani yana cutarwa ga mai warar ko baya yi faƙalar rahimahullahu bima suhu. sai malam ya bada fatawa ga nufin abin da ya ce faƙalar sai ce al'aula bil insani an yabta diya bi rasulillahi sallallahu alaihi amma ya huta ko mutum yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fit ifadi fil libas wajen tsaka tsaki a tufafi karki yadda a siffanta ki da kazama karki yadda a siffanta ki da riga daya Allah sai in ba ki da shi ba fi sabai sun zauna da riga daya ba illa ba amma yanzu tun mu Allah ya sa mu akwai yalwa akwai wadata to ya zama kina dan canzawa ko hijabi ya zama kina da akalla kala biyu uku hudu biyar gwargwadon arzikin da Allah ya baki an gane ku Allah ka taimake mu qultu sai na ce inji dan fodiyo qala abu muhammad abdussalam abdul aziz ibn abdussalam huwa huwa sawab wannan ita ce fata daidai da abin da zaka yi kayi me tsaka tsaki yanzu wannan tsaka tsakin da ake faɗa ba ko a kayan aure ba daidai ba ne mutum zai auri mace kawai ba ta a tamfa ɗaya ko biyu ko uku a ɗabi'ance bai yi ba kawai ba ta zani ɗaya wanda za ta sa a ranar bai yi ba ya taɓa taƙaita al'amura kamar yadda kuma babu dalilin da za a ke sai an yi akwati sha biyu akwati tara akwati kaza shi ma duk ba daidai ba ne. a tsakaita al'amura ina ranar an yi akwati tara bai wata tara ba yayi bai ba shi aure kamar motar shi aure kamar mota ne rike mota ya fi mallakan mota wahala domin rana ɗaya za a yi baka kyautar mota a yanzu a wannan zamanin in kana zirga-zirga kullum ka so ka koma sai ka shafa dubu to za ka iya rike motar ya fi mai mallaka sai motar miliyan goma ba ka iya sa mata mai ba ka iya mata duye ba ka yi mata kaza to haka aure yake duk abin da mutum ya kashe ya auri mace in bai iya rike ta ba bai yi komai ba sa'annan in banda gidadanci nan iyaye duka biyan maza da mata da shi mijin da ita kuma wanda aka aura duk dawa ne yanzu dan Allah idan zan tambaye ku akwati tara in za a sa kaya na mutunci da cika ido za a kashe nawa eh miliyan hamsin ya yi yawa kafa-kafa miliyan talatin to bar ku ga inda rashin hankalin yake a kashe mai yarinya miliyan ashirin a kayan aure kuma a kai ta gidan haya akwai hauka ko babu don Allah da hauka ko babu ai duk wanda ya zo neman aurenki wane e da gaske kake e kana da gida tsakanin da Allah ban da shi ba ka shi e to yanzu mai ake ciki wallahi ina ta haɗa akwati nawa ka kashe kai ina kashe yi 1800 sayar ka sai mana fili inda hankali to amma ba hankali ita ba hankali wata ba hankali shi ba hankali dangin shi ba hankali kawai abin da ake kallo a ɗauko akwatin nan a kewaya da shi shi kenan babu fahimta ko karatu da muke yi jama'a muna yi ne don mu gyara rayuwarmu mu inganta rayuwarmu an gane ko to duk abin da ya tsakaita shi ko kalli abin da ya fi muhimmanci sutura ya mace in dai ka aure ta ka dingi mata sutura kenan har ta shiga kabari domin ko mutuwa ta yi sai an mata da kabari sai an mata sutura to amma akwai abin da da yi ka wuce shine mai gida yanzu akwai wadda kakanta a gidan aka haifai babanta a gidan aka haife ta aka haifai ita a gidan aka haife ta ƴaƴanta a gidan aka haife su ku shiga cikin gari da tsofaffin garuruwa kuna ganewa ku dinga wayewa ku yi abin da yake da yafi muhimmanci akan abu mai muhimmanci amma kashe-kashen kuɗin nan da ake yi wurin ɗaura-ɗauran aure da bukunkuna wani hall ɗin da za a yi biki hall dubu ɗari biyar ake kama shi wani miliyan ɗaya wani kafa za ka wani dj dj yake ko dj dj mai za a kira ɗaruruwa ake ake kashewa ni waɗannan kuɗaɗen ku tattara ku yi abin da zai amfani in ma ba za a sai gida ba a sai miki fridge a sai miki abin sana'a ya fi alheri to dai tsakaitawa ma da yace shi ya fi dacewa kamar yadda ɗan fodiyo ya faɗa na arziki a gidan biki ko a gidan iyaye duk an lalata kuma wannan gyaran mu ne fa za mu gyara da ni da kai da shi da su da mu kuna ganewa ku saura idan za ka aurar da 'yarka, ka kwatanta shari'a da kyakkyawar al'ada ta bahaushe wanda bai saba ba shari'a in za ka auro haka in za ka aurar haka ba daidai ba ne yanzu muna ta magana muna ta magana a ce yanzu na tashi aurar da yata kuma sai a ga an yi abubuwan can da ake cewa karayi mutane ba su daina yi ba kai za ka yi aure ka yi abin da aka hana za ka aurar ka yi abin da aka hana to mutane ba su gyara ba amma duk wanda zai yi surutu ya kai kawai irin mutum ne ce haka nan nake kai ma ba haka nan nake duk wani tsiya da za a yi a bikin aka yi aka kare na sati ɗaya ne fa reality bayan aure ne hakikani bayan aure ne za ka a daina yin alfahari a daina kashe kuɗaɗe mai yawa wanda ya wuce hankali ya saɓa ma shari'a ba daidai ba ne ɗan kodiyo ya ce yin haka tsakaitawa shi ya fi daidai wa ƙaduwa faƙa ma ƙalahu iya fi shifa kuma abinda wancan malamin ya faɗa ya yi daidai da abinda alƙawar iya ya faɗa a cikin littafin shi a shifa ƙala ya ce innal mubahas fil malabis lallai alfahari a tufafi wata zayinu biya laisat min khisali sharifi wal jalala caɓa ado da ta wuce hankali da tufafi baya cikin ɗabi'un manyan mutane kuma masu karamci shi babban mutum ba a san shi da ƙasanci ba kuma ba a san shi da buɗawa abin ya wuce iyaka ba wayye min simatin nisa'i ai a sa kaya ai ado ai kwalliya ai fulawa wannan ɗabi'an mata ne wal mahmudu mina abinda aka fi so game da tufafi na kawo sauri tufafi ya zama mai tsafta tufafi ya zama wani iri? hala kai dai tufafin kai zama mai tsafta kar a ga tufafin ki da annakiya kun san annakiya ko? dattin da bai fita ka ga wayar riga ya yi wani fulawa ta guni ko ka fulawa gumi ko ga ya wani nan na ɗaya haka ba san musulmi da irin wannan ba. dan fara riga ka ka wanke abinka an fito kai ma dai da cika ido da haske wata wasu fi jinsi kuma duk jinsin tufafin da za ka yi ka yi shi tsakatsaki za ki sai shadda ki tsakatsaki yanzu akwai yadi na dubu tamanin yadi ɗaya kuma akwai yadi na dubu biyar akwai na dubu ashirin to gurgudan ƙarfinka sai ka tsaya tsakatsaki wa kaunuhu lubsu mitli kuma duk tufafin da za ka fa ka fa tufafin met ɗinka sa'anninka kuna gane yanzu kai da kake kansula daidai ne ka sa tufafin gwamnan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka tsaya inda Allah ya ce ka komai za ka ka duba sa'anninka kar ka kecere ni gaira mufidin limoro a jinsi kada ka fa tufafin da zai kayar da mutuncin sa'anninka martabarka kimarka, karka min ma la yu'addi ila shuhrat amma kuma da aka ce karka sa kayan da zai wulaka zai kaskanta ka kuma karka sa kayan da zai kai ga shura. fi farfaini da bangarori guda biyu ma shura? ba ta taƙaitu ga wai ka sa kaya mai tsada ba yana ga cikin shuhura Allah ya rufa maka asiri ka dinga sa kaya mai arha kuna ne wa? shi ma shuhura ne ya kamata kana sa shaddar dubu biyar biyar amma kuma kullum kana yadin ɗari uku da hamsin hamsin ya kamata ce kina sa hijabi marsandi marsandi take ko mercedes ko nawa yaji yake 5000 ko amma ke kullum kina zuwa kina sayan irin hijabin ne mai gardama da kawon ke sai ga yi wani haka bai ɗaukan guga kullum na 200-300 shi ma ba daidai ba ne sai ki shiga ɗan tsaka-tsaki ai akwai na ɗan dubu ɗaya gwargwadon da ya ƙarfin da Allah ya ba kun gane ko waƙad zan shar'u zai wa zan mashar shar'u Haƙiƙa shari'ar musulunci ta yi suka ga azzain mai da kai baya ta kowane ɓangare. fa ƙulta qulta ya ce to da za ka yi min tambaya ka ce fa ma ƙadar qawli imamaci an kai magana a kan rawani ko to menene gwargwadon tsawon da ya kamata tsawon rawani qultu sai na ce in ji dan fodiyo qala fil madkhal mala ya fada cikin littafin madkhal ibn al-hajj kenan ko wal imamatu sab'atu azru'i wa nahwaha shi rawani zira'i bakwai kun gani kun san zira'i ai ko daga nan zuwa nan kai haka daya biyu har zuwa nan bakwai yukhrijuna minha atilhiyata wal azbata a cikin bakon zaka ware wanda zaka kewaye makogoro kuma zaka ware wanda zaka sake shi a baya wal baqi imamatu abin da ya ragu zai zama shine me rawanin da zaka nada alama na kalawul imam al-qabarani rahimahullahu fi kitabi kamar yanda imam al-qabarani ya nakalto a littafin shi fa in qulta fa ma qad irbi imamati ka ji don Allah to mun ji ka gaya mana tsawon rawanin ko to faɗin shi fa har faɗin sai da malamai suka ce faɗin rawani maka ce ƙun shi ne mene a arm kuma me faɗi ƙul ya ce ƙazur zira shi kuma faɗin ya zama faɗin zura'i guda faɗin ya zama mene Faɗin zura guda, kuma yanzu masha Allah kaga mu nan garin da yake asalin zabe garin malamai ne in gaje siyan rawani za ga gaji haka su? Za ka ga fadin mafi yawanci zura'i guda ne tsawon kuma zura'i bakwai akan samu kasa da haka akan samu sama da haka amma mafi yawanci ka ga ana samu su daidai wannan tsawon da malamin ambata kadu zura'in amma alama ruwiya an aisha radiyallahu anha gurbadan abin da aka rawaito daga Aisha qalat tace kanat imamatuhu rawanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance fi safarihi idan zai tafiya bai za'a fari rawani annabi yake sa quluhu sab'atu adru'i tsawon shi zira'i bakwai fi irdi zira'in a fadin zira'i guda wal azbatu min ghairi imamati amma tace abinda yake saki bai cikin rawanin kuna ganewa wato wanda ya nada ne kawai zira'i nawa bakwai wafil habari amma annabi idan yana zaman gida a gari kanat imamatuhu da'a, annabi yana nada bakin rawani min sufin daga suf wato yadi ne mai taushi kamar gashi tuluwa a zuru'in awanta zira'i bakwai wa arduha zira'un faɗinta zira'i wal azabatu min al imamati abinda yake sake yana ga cikin rawani. yanzu idan kuna tare da ni me bambancin rawanin shi in yana gida da rawanin shi in baya gida in yana gida baki in zai yi tafiya tsawon shi zira'i bakwai an gane ko amma in zai yi tafiya wanda yake fitowa ba a cikin zira'in bakon yake ba kun gane ko qultu sai na ce in ji dan fodiyo la yalzamu ala ma ruya fi hadisi ba wai dole bane sai kai yanda yazo a cikin wannan hadisi min anna imamatahu sallallahu alaihi wasallam fi sabrihi Ka ce in zaka tafiya zaka sa fari quluhu sab'atu adru'in ya zama zira'i bakwai min fi ardi zira'in a fadin zira'i daya wal azbatu min ghairi imamati kace in zaka yi tafiya wanda zaka saki bai cikin rawanin wa fil habari kanat imamatuhu fawda'a min sufin kuma idan yana zaune a gida yana yin bakin rawani daga suf qulu haka ba'atu azru'in tsawon shi zira'i bakwai arduha zira'un fadin shi zira'i wal azbatu min al imamati kuma ya zama wainadin wato wanda ya sake daga cikin rawanin Ƙultu, sai dan fodo yace la yalzam ba dole sai kai haka ba an an tatawaqqafa sunniyatul imamati fi quli wal irdi ala sabati in? ba wai dole bane sai ka tsaya A kan game da wai kasancewar rawani ya zama na sunna sai ya kai tsawon zira'i bakwai faɗin zira'i ɗaya. sai yace bal yakfi fi husulihi as-sunna kaunuha bayda'a mutlaqan idan dai ka fa farin rawani to wannan ma kadai ya isa ce maka ka bi sunna ko da ko tsawon bai kai haka ba ko da faɗin bai kai haka ba mai dai ake bukata in za ka yi rawani ka yi da wani kala kuma in ka kalla mafi yawancin rawani musamman na sarakuna da malamai wani kala ne akan samu kaloli amma dai mafi yawanci za a ga fari ne mara sai ya ce ai fil hadari was safar ko kana halin tafiya ko kana gida duka kai farko wa kaunuha sauda'u mutlaqan kuma kasancewar shi baki ai fil hadari was safari ko a lokacin tafiya ko a lokacin zaman gida ma'ana duk wanda ya samu kai amfani da shi wa yafi aiban mala yace kuma fi husuli sunna a rawani mutum yana iya samun ladan sunna fi ma fauka ce azru'id ko da rawanin ya wuce zura'i bakwai wa ma ha ko bai kai bakwai ba lakin yuttaqa kamina takfiru shani' sai dai in za a yi rawanin ko da zai wuce zuraki bakwai to kar a yi shi ya yawa yawa mai muni wa takfirun shani'un kuma ka yi shi ɗan git shi ma ya muni kuma mutum ya samu kyalle ko mazagi ya rawani da mazagi kaga ya yi ɗan kutu da yawa ko kuma karka yi irin na waɗancan bayan Allah ‘yan uwan yarbawa duk da mun ce na ba don suka ga yarbawa ba don su a gurinsu daidai ne amma mu a gurinmu ba daidai ba ne to kuma kullum tufafi yana da alaka da inda kake rayuwa an gane ko sai da yake li umuri a umuri awsatuha domin kowane al'amari mafi alkhairi a cikin shi shi ne ya zama yaya haka tsaki to Allah ya taimake mu Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka duka miyan aljanna ne nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada da muka kukkure Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh